الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجه واكتفى أثره واتبع سنته إلى يوم الدين وأنا مسلمي أنا مسلاتين أنس بن مالك أنا بوشي ina mana gaisuwa ta musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu muna godiya wa Allah da ya sake dawo da mu domin ci gaba da karatunmu na umdatul fiqh na Ibn qudamah al-maqdisi a yau 26 ga watan zulqa'da shekara 1441 bayan hijiran ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallama daga makka zuwa madina goma sha shida ko goma sha takwas kenan ga watan yuli na shekara ta 2020 miladiya mun dawo domin ɗorawa daga inda muka tsaya duk da cewa har yanzu muna na a cikin kitabun nika wanda muka yi kitabu sadaq bayani a kan sadaki muka yi karatu mai yawa a cikinsa a kwanakin baya saura babu ɗaya ne ya rage a ciki shine babu kul alkulu a cikin wurin waɗansu malamai suna sashi a cikin kitabu talaq amma nan malam ya sashi a cikin kitabu sadaq saboda harka ce ta wato rabuwar aure amma wanda za a mayar da sadakin to shi yasa sai sashi a cikin bayani na sadaki kafin mu ci gaba muna amfani da wannan dama mu yi addu'o'i na alkhairi musamman kuma ga dan uwanmu malam umar abdullahi saɗe da allah ya wa rasuwa a cikin ɗan tsakani na daga wancan karatun zuwa yanzu muna addu'ar Allah ubangiji ya gafarta masa ya rahamta masa sauran yan uwanmu musulmi waɗanda suka rasu a tsakanin wannan lokaci muna fata Allah ubangiji ya musu rahama ya gafarta musu mu da muke hanya Allah ubangiji ya ba mu kyakkyawan ƙarshe a da kuma muke addu'ar fatan alkhairi da ƙarin lafiya ga shugaban ƙungiya na jiha wanda ya ta fama da rashin lafiya kwanakin baya yanzu Allah ya bashi lafiya ga shi ma muna tare da shi a nan Allah ubangiji ya kara masa lafiya da cijon arziki Allah ya kara lafiya a ci gaba da hidima da kuma gwagwarmaya ta addini Allah kuma ya sa mu rayu kuma har mu mutu akan wannan harka da wannan tafarki na addini da kuma yi masa hidima don haka yanzu za a karanta mana babul khul wannan shine darasi na 135 in Allah ya so sannan sai mu ji me نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد يقول المصنف رحمه الله باب الخلع وإذا كانت المرأة مبغضة للرجل وخافت ألا تقيم حدود الله في طاعته فلها أن تفتدي نفسها منه بما تراضي عليه ويستحب أن لا يأخذ منها أكثر مما أعطاها فإذا قلعها أو طلقها بعوض بانت منه ولم يلحقها طلاقه بعد ذلك ولو واجهها به ويجوز الخلع بكل ما يجوز أن يكون صداقا وبالمجهول فلو قالت اخلعني بما في يدي من الدراهم أو بما في بيتي من المتاع ففعل صح وله ما فيهما فإن لم يكن فيهما شيء فله ثلاثة دراهم وأقل ما يسمى متاعا وإن خالعها على عبد معين فخرج معيبا فله أرشه أو رده وأخذ قيمته وإن خرج مغصوبا أو حرا فله قيمته ويصح الخلع من كل من يصح طلاقه ولا يصح بذل ولا يصح بذل العوض إلا ممن يصح تصرفه في المال بسم الله الرحمن الرحيم ما لم يأتي باب الكلة babi dangane da abin da ake kira hul'i wa iza kanat mar'atu mubghidatan lirrajul idan matar aure ta kasance tana kin mijinta wa khafat alla tuqima hududallah fi ta'atihi kuma har ya kai ga tana jin tsoron ba za ta tsaida iyakokin Allah ba dangane da haƙƙin ɗa'a wa mijin nan falaha an tabtadiya nafsaha minhu to tana da damar da za ta iya fansar kanta daga mijin nan bima taraba ya alai bisa abin da suka yi yarjejeniya suka yarda a tsakaninsu wa habbu Allah ya akuza minha aksara mimma a'taha an fi so idan mutum ya zo karɓar lada wanda a sakamakon wannan ladan auren zai mutu kar ya karɓi sama da abin da ya bata na sadaki fa iza khala'aha aw tallaqaha bi iwab idan mutum yayi wa matarsa kul'i ko kuma ya sake ta amma sakamakon wani abin da ta biya na lada banat minhu to wannan matar ta zama wato ta yi nesa da wannan mijin an samu bai nuna a tsakaninsu walam yalhaqha talaquhu kuma sakin da zai iya yi mata a nan gaba ba zai same ta ba ba da zalika bayan an riga an yi kul'i walau wajaha habihi ko da zai fuskance ta da saki to wannan sakin bai yi ba saboda ita ba matarsa ba ce ba mutum ko ba zai iya sakan matar da ba tasa ba da ya juzu kul'u bi kulli ma ya juzu an ya kuna sadaka ya halatta a yi kul'i da duk wani abin da ya inganta ya iya zama sadaki wabil majhul ana iya ma yin kul'i da abin da ba a sani ba falau qalat misali inda mata za ta ce wa mijinta ikhlani ma fi yadi min ad-darahim ka bani damar kul'i murabu sakamakon abin da zan baka wanda yake cikin hannuna din nan yanzu sulallan da suke cikin hannuna au ma fi baiti min al-mata ko kuma duk kayan da yake cikin gidana ka yarda zaka karba a madadin aure fa fa'ala sai ce ya yarda sahha to wannan kul'in ya tabbata ya inganta walahu ma fihima abin da yake cikin abin da ta faɗan na cikin hannunta da ta ɓoye shine iya nasa ko abin da yake cikin gidan da ba a sani ba shine iya nasa fa in kun fi ha shay'un idan aka je sai ba a samu komi a ciki ba ta buɗe hannu sai ga ba komi to aka je gidan aka gaba kaya a ciki falahu da darahim to ya cancanci abin da ya kai birhami uku wa akallu ma yusamma mata'an da kuma mafi karancin abin da za a iya kira da sunan kaya wa in khala'aha ala abdin mu'ayyan idan ya karbi kul'inta bisa yarjejeniyar za ta bashi wani bawa wanda aka ayyana bawawa ne fa kharaja ma'iban sai daga baya sai aka gane wannan bawan ai yana da aibu salahu arshuhu to shi wannan miji yana da damar da za a bashi cikon kuɗi na gwargwadon tawayar da bawan ke da ita aurar duhu wa akhdhu qimatihi ko kuma ya mayar da bawan a biya shi wato kimar kuɗin bawan wa in kharaja maghsuban aw hurran falahu qimatu amma in yazo ya bayyana cewa wannan bawan da aka yi yarjejeniya a kansa ai ma baya hannu an yi kidnapping ɗinsa kaga ba za a iya dawo da shi ba aw hurran ko kuma ya zama da ne ma ashe ba bawa ba kaga ba za a iya karɓa ba falahu qimatu huto nan sai dai ta bada kuɗin sa kawai a ajiye maganar bawa la yasihu al min kulli man yasihu talaquhu kulli yana inganta ne daga duk wanda idan ya yi saki to sakin ya inganta wala ya sihu bazlu al-iwadi illa mimman yasihu tasarrufuhu fil mal ha kuma baya inganta a yi da wanda zai bayar da wani wani jinga ko wani kuɗi ko wani abin da ya zama kayan kuɗin amma alhali shi mutumin ba irin wanda aka yarda ya yi tasarrufi a cikin dukiya ba ne an fahimci wannan wannan shi ne abin da malam ya faɗa dangane da kul'i duk da ya yi babin a takaice amma babi ne wanda yake da matsaloli da yawa kuma muna da bukatar sanin sanin hukunce-hukuncensa abin da ake nufi da kul'i Shi ne abin nan da aka saba wanda mace tana so ta rabu da miji miji kuma baya so ya rabu da ita sai ya ce sai ta biya shi kuɗi ko ya ce sai ta mayar masa da sadakinsa kafin ya rabu da ita ko kuma ita da kanta ta ce idan ba za ka sake ni don kanka ba to nawa zan biya in samu yanci na ko nawa zan biya a bakin auren idan aka yi yarjejeniya a kan za ta bayar da wani abu a madadin auren wannan shi ake ce kul'i ana yi irin haka a gida kuma ana yi a kotuna kuna da labarinsa wannan kul'in babi ne mai muhimmanci saboda ya shafi ɓangarori da yawa na ma'aurata a yanzu yana da muhimmanci saboda da yawa suna kuskure akan matsalolin da suke da alaƙa da kul'i shin yaushe ake kul'i sannan me yake jawo kul'i sannan menene hukuncin yin kul'in ma sannan kuma shin kul'i in aka yi menene tasirinsa akan auren sannan wanda dama ko wasu haƙoƙi matar take da su idan an yi kul'i wanda ya bambanta da idan saki aka yi na gama gari tunda daga bakinta wannan ya fito wancan kuma daga bakin miji idan saki ne sannan wasu haƙoƙi mijin kuma yake da su idan kul'i aka yi sannan menene bambancinsa da asalin saki sannan kuma idan aka yi kul'i me yake iya biyo baya na daga abin da ya wajaba akan mata shin daidai da irin na saki ne ta yadda za a yi idda da sauransu to babu sannan idan mutum akwai saki tsakaninsa da matarsa dama kamar biyu sai aka zo aka yi hulɗi shin ya zama uku ya zama saki uku dole sai ta auri wani ko ko a saki biyu yake shi kuma wancan na ƙarshen kul'i ne ba saki ba ne duk waɗannan matsaloli ne da suke da muhimmanci sannan abin da yake shafar kotuna a yanzu shine yadda da yawa akan je da shari'ar da asalinta shari'a ce ta darar da'awa ce ta darar amma sai ta koma kuma da'awa ta kul'i ya ake yi a samu irin wannan kuma ya ake gyarawa misali shine mace ce ta je kotu sai ta ce tana son rabuwa da mijinta bisa dalili na matsala kaza baya ciyarwa baya tufatarwa baya kaza ko yana duka ko sauransu sai aka ce ki kawo shaidu kuna fahimta mijin ya musa ki kawo shaidu ba ta da shaidu to galibi yadda kotuna suke yi sai a ce to da baki da shaidu sai dai ki hakuri ita kuma ka ce ta matsa to kaga daga nan sai a canza sai a koma mai kulli sai a ce to sai dai ki biya shi kuɗi ana fahimta ko to wannan babi duka zai ɗan tattaɓo waɗannan matsaloli mu ji su amma bari mu fara da abubuwan da malam ya faɗa a nan tukunna kafin sauran bayanan da su ba sa cikin nan malam ya ce babu alkul babu dangane da alkul abin da ake nufi da alkul shine abin nan abin da mace za ta ba wa miji a madadin aurenta shi kuma ya karba bisa yarjejeniya kuma da lafazi na musamman abin da ya sa aka sa masa suna alkula ne saboda daga khala'a ne ya khala'u kana da abu ne ka cire shi kamar yadda Allah ya ce annabi Musa wa khala'na alayka ka cire takalminka duk abin da ke jikinka sai ka tube za a ce kullu to me yasa ita aka faɗa akan nan saboda matarka da mata da miji ai hunna libasul lakum wa antum libasul lahun ita kamar tufafi ce take gare ka kai ma tufafi kake gare ta to in ta cire wannan tufafin shi ya zama alkulla ta kamar wannan rigar ta aure ta zare kenan idan sakanta ka yi ba ita ta so a cire rigar ba amma ita ta nema da kanta kamar ta cire rigar auren ne ita da raɗin kanta to shi ne ma mala ce wa idza kanat al mar'atu mubghidatan lirrajul idan mace ta kasance tana tana da tana kin mijinta dama an yi auren ba ta so ko kuma an yi auren sai daga baya ta daina so shi ko rayuwar aure ba na dole bane ta ki shi ba ta son sa wa khafat Allah tuqima hududallahi fi ta'atihi har ya zamana tana jin tsoron in ta ci gaba da zama da shi ba za ta iya masa biyayya ba to a madadin ta saba wa Allah ta saba mata tana cin tana cin haƙƙinsa alhali ba son sa take ba ko ba za ta iya masa biyayya ba to gara a nemi hanyar da tafi sauki a rabu shine ai sa aka kawo maganan kul'i shine ma ce falaha an tabtadiya nafsaha mata raza ya alaihi babu laifi ta bayar da abin da suka yi yarjejeniya wanda za ta fanshi kanta da shi ko dai mala yace wa yustahabbu Allah ya akuza minha aktara mimma a'taha mustahabbi ne ana so in dai zai karba to kare karbi sama da abin da ya bata nan malamai ne suka yi saɓani. cewa in aka zo yin kul'i matar ta ce zan baka ne in huta ko shi ya ce sai kin biya in kina so ki tafi nawa zan biya ya ba ta sadaki naira dubu hamsin sai ce ki biya dubu ɗari biyu ko dubu ɗari ya halatta ko bai halatta ba waɗansu malamai suka ce bai halatta ba ka karɓi sama da abin da ka bata a sadaki saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka yi kul'i a gabansa wato cewa ya yi wa matar ai cewa yi wa mijin matar a ataruddina alaihi hajikatahu gona ya baki lambu ya baki a madadin sadaki ki mayar masa da gonarsa ce zan mayar masa sai annabi sallallahu alaihi ya ce Ikbal, hakar i gonarka kaga iya gonar aka ce sai suka ce tokar a kara waɗansu malamai suka ce ya halatta a kara me dalilin ku suka ce Allah bai yanke adadin abin da za a kara ba cewa Allah ya fala na alaihi ma fi ma iftadat bihi duk abin da ta bayar don ta fanshi kanta ya halatta ba ka Allah bai yanke ba me yasa ku za ku yanke ai abu ne na dil sannan zafin da za ka ji na cewa ta ce ba ta son ka za ta rabu da kai ai ba za ka kwatanta shi da zafin da ka ji na kuɗin da ka biya na dubu hamsin ba don haka wannan dubu hamsin da ka bayar na kuɗin sadaki ya kamata a ce tsadarsa tafi yawa in ita za ta rabu da kai suna fahimci maganar da aka ya halatta suka ce shi nan mana abin da yake nunawa shine ya halatta ba baka ruhi ne kuma wannan ya fi zama daidai ba laifi bane tun da Allah ce fi mafsadat bi amma a tsaya akan na wancan hadisin an gane ko na cewa ikbalil hadiqata ka karbi iya iya abinda ka bata na sadaki shikenan sai ku rabu in aka bayar kasa da sadakin fa shi ma duk fi mabtada biyu ya shiga ciki ake sai ce kin ga da dubu hamsin na biya amma yanzu ke kanki farashin ki dubu hamsin ne ke ma kin yanzu an canza ka ce to ai abin da ya rage farashin kai ne ka rage za ka duwa yanzu a dubu hamsin ake sai aka daidaita a ƙarshe dai aka tsaya ko sama ko ƙasa ko tsakiya in dai an yi daidaitawa a tsakani akwai daidaito to shi yasa malam ya ce fi ma tara da ya alaihi idan shi bai yarda ba da farashin ko ta bayar bai yi ba bai zama kulki ba sai ya yarda ta yarda ana fahimta sannan in ita ba ta yarda ba shi ya karba ya ce ni na karbi kaza kawai a madadin a to bai yi ba sai ita ta yarda shi ma ya yarda shi ne ce fa'i za ka la'aha idan aka yi au aw ha, ko saki ya yi bi iwazin amma fa da wani abin da aka bayar a madadin rabuwar ba na minhu to wannan matar ta riga ta rabu da shi banat minhu yana nufi ya zama bai nuna ya zama sakin da ba zai iya yin kome ba shi ne bai nuna akwai sakin da ake iya kome ko idan ka saki matar da ka riga ka aure ta kuma kun tare sai ka sake ta a raɗin kanka saki ɗaya to kana da damar da zaka dawo da ita kuma in ka ce ka dawo da ita ta dawo ko tana so ko ba ta so ko ta samu labari ko bata samu labari ba ta dawo a lokacin da ka faɗa ko iyayenta sun yarda ko ba su yarda ba ko sun riƙe ta suka mata aure da wani har yanzu an aurar ka ne ga wani in dai ka dawo da ita shikenan haka saki biyu to amma akwai saki waɗanda su kuma babu damar da za a iya dawowa da mata kamar ka saki matar da baka tare da ita ba an yi aure ba ku tare ba sai ka ce ka sake ta to baka da damar da za ka iya dawo da ita sai dai a sake sabon aure kuna fahimtar wani na biyu shine idan kul'i aka yi saboda idan an ce an yi kul'i ta ba da kuɗi ka sace ta kuma kace ka dawo da ita to me amfanin kuɗin kenan tun da ta bada kuɗi to ita ce kuma take da ƙarfi kuma ai na yanzu na riƙon a sake dawowa yanzu sai dai ka shiga cikin sabon sabbin manema ko da yau ne za a sake ɗaurin aure oho dai ta san da cewa da yardarta ne da kuma da ta ce ba ta yarda ba ta bada kuɗi to in dai ba za ta zama ita take rike da wato yardar sakin sakin ba to ai ko babu amfanin ta bada kuɗi ana ganewa sannan sai ko wannan duk ana ce musu bainuna sughra akwai mai nuna kubra ita ce wanda an riga an rabu kuma sai wani ya shiga tsakani Shi ne wanda za a yi saki uku kaga shi ma mutum ba zai dawo da ita ba shi kan har sai ta auri wani ma to mala yake wa yajuzu kul'u bi kulli ma yajuzu an yakuna sadaqan duk abinda yake abu ne mai kima da za a iya yin sadaki da shi to ya halatta kuma a kul'i da shi kama wannan maganar za ka iya cewa ala itlaqi ha ba an yi sadaki mun karanta a baya da ayoyin alkur'ani ba ba an yi sadaki da kalmar shahada ba to waye nan duka suna iya zama kulli eh waɗansu malamai suka ce fi ma iftadat bihi in faɗi kalmar shahada a madadin aure na in ka yarda aiki ma aka ce waɗansu malamai suka ce wannan maɗin mu muƙayyada ce tana rubin kayan kuɗi amma an kace haddasu magana haddasu wane ne wannan bai bada ma'anar da za a iya ce iftadat bihi ba domin iftida dole ya zama kuɗi ake biya a samu a samu iftida don duk aka ce ya fanshi kansa to wani abu ya biya ba za ka ce yi kalmar shahada ya fanshi kansa ba sannan kuma malam nan yake cewa walau wabil majhuli ko da abin ba da ba a sani ne kamar ta ce masa za mu rabu zan ka wani abu zan biya ka wani abu sai ce shi kenan ba damuwa mu rabu sai an rabu kuma daga baya sai ce to na wani abu na wani abu kace ce baran tura maka katin 100 naira ne shi sama lai ce wala wabil majhul ko abin da ba sani bane ko kuma ta ce akwai abu a hannuna canci canci kamar wasa a madadin auren ka abinci cikin hannun nan sai ka ce ka yadda ko ta bude aka samu sile daya nan sile daya nan ana fahimta shi ne ma'anar wabil majhul to shi ne malam ya ce in aka yi akan haka sai aka samu abin da yake cikin hannun ya kai kiman wani abu shi ya yi idan kuma haka kuma ta ce masa abin da yake cikin ɗaki na sai shiga ɗakin sai aka samu babu komi amma in akwai wani abu a ciki wanda yake da kima shi kenan ko da ba a sani ba to sai yake cewa idan ta buɗe hannunta sai ba a samu komi ba to dole ta biya shi aƙalla dirhami uku me yasa saboda ta ce masa bi ma fi yadi min ad-darahim abin da ke hannuna na dirhaman nan don an ce ad-darahim menene akallul jam shine zama salata to dole ya zama akalla shine akwai dirhami uku in babu ma nemo ta biya sulallan nan sai ka duba ka samu to dole a bada akalla sile uku kenan tunda shine mafi karancin sulalla in dai ba a ce sile ba in ji malam sannan haka kuma aka dubi cikin gidan sai ba a samu komi ba to dole ta bashi wani abun da zai iya ɗaukan sunan kaya ko da menene da ta ce kaya kayan ciki to sai a ce menene kaya sai a ce menene mafi karancin abin da sunansa kaya sai a ce kujerar zama irin yar karama wanda suke sankaɗe a kan illa ko ta ce cokali to wannan abun duka zai yi a haka gaskiyar zance shine ba za a iya kul'i da majhul ba tunda ba za a iya yin sadaki da majhul ba ana fahimta sannan kuma ana magana ne akan iwas ba. iwas kuma shine ka bayar a baka to iwas kuma ba za a iya yin sa da majhul ba tunda mun karanta a cikin kitabul buyu sannan kuma duk abin da yake da kima in dai mijin ya yarda shikenan ba dole sai in yayi yayi tsadar da ya kai kudin sadaki ba in dai mutum ya yarda shikenan inda za ta daga cokali sai ta ce wannan cokali a madadin aurenka sai ka ce ka yarda kana karɓar cokalin nan shikenan aure ya mutu ba ma sai ka ce ka sace ta ba wannan kana yin wani abu ne daga kana maimai kenan amma kana karɓa shi kenan kuna fahimta da kyau ko shi da wasa ya ce mata ki bani wayarki ko agogonki a madadin auren in ta bashi shikenan ka gano shi ya fara da kuma wancan wadda ita ta fara in dai an samu yarjejeniya har aka yi aiki to aiki ya tabbata to malam ya ce idan kuma aka yi akan bawa ne sai bawan nan aka samu bawan yana da aibu shi ya ɗauka bawan lafiyayye ne sai aka samu yana da aibu to kenan sai karɓi bawan sai a biya shi cikon aibun misali a ce bawan nan za a sai da shi dubu ɗari biyu da hamsin amma yanzu tun da an samu ƙafarsa ta karye ya dawo dubu ɗari biyu to sai ta bashi cikon nawa cikon dubu hamsin shine ma'anar arsh ko kuma ya mayar mata da bawanta a bashi dubu ɗari biyu da hamsin ɗinsa kawai idan kuma ya haka kuma za a bayar da kima ne idan ya zama na sai aka zo kuma an yi magana a kansa kuma ya zama babu bawan ko an kama shi ko kuma sai ya zama na ashe ma kafin a gama magana an yanta shi to kaga ba batun a bashi a bayar da shi sannan kuma mala ya ce kul'i yana inganta daga dukkan abin da saki yake inganta da shi amma kuma dukkan abin da za a bayar din nan ya zama wanda ya wanda ya inganta ya iya yin tasarrufi ne kamar in matar yar karamar yarinya ce wadda ta kai ta yi tasarrufi a dukiyarta ba to wannan shi ba za a karba ba an fahimta to wannan dai shine abin da muka ji dangane da maganganun da malam yayi Allah ya saka masa da alheri sai matsalolin da suka shafi fil'i wanda su kuma za mu ɗan ƙara bayani daga wajen abin da yake cikin wannan littafin da farko dai tukun wai wannan kul'i ɗin bayan kun ji ma'anarta mai kike hikima da ta sa aka yarda da kul'i ne a musulunci me yasa za a yarda mace ana zaune da ita da miji ita ta ɗauko maganar rabuwa har ta bayar da kuɗi akwai hikimomi da yawa ku sani da cewa aure asalin manufarta ita ce a yi zama na daɗi miji da mata dukansu su yi zama na kyautata wa juna da zaman wato daɗi da juna da kuma zaman kwantarwa da juna hankali wannan ita ce manufar aure don Allah ce litaskunu ilaiha idan ba za a samu wannan ba to ai manufar da ta sa aka yi auren ba a cimma ta ba idan aka samu daga ɓangaren namiji ya ji baya son matar kaga ba za a samu Littas littaskunu ilaiha ba ita ma ta ji ba ta son sa kaga duka biyu ba ta son juna to sai Allah ya ce fa imsakun bi ma'ruf ko dai yi zaman lafiya mai daɗi aw tasrihun bi ihsan ko a rabu cikin daɗin rai kawai Allah baya son fada a cikin aure manufar aure ita ce a ji daɗi a so juna a bauta Allah amma in dai ba za a ji daɗi da juna a bauta wa Allah ba to me amfanin zaman ita ta nemi wani da ya dace da ita shi ya nemi wata da ta dace da shi shi yasa Allah ce wa in ya tafarraqa inda za su rabu ba su yi laifi ba yughni Allahu kullam min sa'ati kowa sai Allah ya bashi rabansa ai ba dole tunda haɗin nan ba Allah ne ya ce wane ka auri wance ba ballanta naka ce haɗin Allah ai dole yayi kai ne ka gani kace kana so don haka ba dole bane ya zama ta dace da kai ita tace tana so ba dole bane ya zama ka dace da ita iyaye suka ce suna so ba dole bane ya zama sun san me zai faru sai da aka zo ga aka akasi ya faru to ana iya rabuwa amma a rabu a mutunci ko a zauna a mutunci Allah baya son a rabu mummunan rabuwa Allah baya so a zauna mummunan zama ɗayan biyu ko dai kyakkyawan zama ko kuma kyakkyawan rabuwa kuna fahimta to idan aka samu matsala daga ɓangaren miji ya zama baya son matar ko matar tana masa laifukan da ba zai iya haƙura da su ba shi dama an bashi lasisi a hannunsa bai da wata matsala kawai tattara kayan ki tafi gidanku a cikin kalma ɗaya magana ta ƙare ya sauke wa kansa duk wannan nauyin duk tenshin da yake kansa akan matarsa in ya gara ma ya ce ya sake ta wannan kalmar shi kenan magana ta kare ba yadda za a yi kuma wani ya canza wannan kalmar yanzu namiji ya samu sauki a nan ko to amma namiji ne kadai zai iya jin cewa baya son mace mace ma zai iya zama mai fata son namiji sannan mun ce ta yiwu laifi take mata ba zai yiwu kuma a ce ita ma matar miji yana mata laifi ba zai yiwu to sai ya zama na asalin manufar kul'i ita ce a sama wa mace remedy idan ba ta son miji saboda Allah baya son zaman tilas To haka tun da shi in baya so zai iya sakarta to ita kuma in ba ta so fa shi kenan sai a ce ta zama inda ba ta so a'a hikimar ita ce ita ma Allah ya bata dama da za ta iya fita in ba ta so ai kuma adalci ne na Allah tun da shi aka ba shi dama to yaya ita zai zama tilas kamar kurkuku a riga an ɗaure ta in ba za ta iya ba fi maftadat bihi ta fanshi kanta sai ta tafi hikima ta biyu ita ce wato ta yiwu matar matar tana da wasu matsaloli da mijin wanda yake cutar da ita ko wanda baya kula da haƙoƙinta ko wanda yake mata na rashin daɗi ko akan addini ko akan rayuwa amma ba su kai abin da za a iya raba aure in ta je kotu ba ai akwai irin waɗannan abubuwan ko matsaloli amma bai kai wanda za a ce ya kai haddu barar ba amma ita abin sun dame ta ta sa ta ji ba za ta iya ba yanzu idan misali miji ya ce zai yi aure kuna fahimta ta mace ba ta da damar da za ta ce za ta sa baki ba ma dole ne ma ya sanar da ita ba ko ba dole sai ta bayar da izini ba to sai zai zai auri babbar kawarta haramun ne ba haramun ne ai babbar kawarta karshen cin mutunci kenan a wurin mata ko karshen munafunci kenan ita kuma wancan din tana ji ta yarda kuma jiya mata zo ta sha zoko a gidanta amma tana shiru gum ashe har an sa rana aure sai wannan din ta ji labari wannan in ta kai kotu ya kai dalilin da za a raba aure amma ita ta ji ba za ta iya wannan bakin ciki ba ita ya ita yanzu ta yi kwana nawa ba ta yi bacci ba ita kawai to me za ta yi shi sa Allah ya ba ta dama in ta gaba za ta iya ba ta fita ta bar ɗakin wa wancan ha to shi ya ce ba zai daina ba Allah kuma ya ce ba haram ba ne ita kuma ta ce ba za ta iya ba to ya za ta yi shi ke ta tafiya abinta in aka ce dole ta zauna an cuce ta ai kaga hikima ta biyu kenan hikima ta uku daga cikin hikimomi akan kul'i shine ta yadda wato matar da take jin tsoron lahira a kan cewa in ka ci gaba da zama da mijin nan fa wuta za ta je in ya sa ta tana tsaki in ya sa ta tana kin yi akan lokaci shi mijin nan akwai ɗawainiya da hidimomi da kuma ita ba za ta iya ba kamar matar da aka auro ta kuma mijinta yana da 'ya'ya ashirin ita ko ba ta da ƙarfi sosai sai ta tuka tuwon mutum ashirin ga shirya yara in za su je makaranta ƙananan kananan yara wanda ya sassaki uwayensu su kuma daga yan aji uku ne ya kasa ta musu wanka da safe ta yi wa ba za ta iya ba ita kaɗanta wannan ya kai a yi saki a ya kai in ta je kotu a ce akwai darar a raba aure amma tana gani gaskiya wannan abu fa in ta zauna za a yi ta samu rigima har ta zo ta rasa aljanna ita ba za ta iya neman wannan aljanna ba inda sai ta yi wannan aikin shikenan sai a ce a madadin ki shiga wuta shikenan ki fita a gidan kuna fahimta akan ga aikin da ya kamata ki yi ba za ki iya ba amma bai kai a ce in kin je kotu a raba aure ba shikenan sai a yi kulki kaga nan ma sauki ya kamata. hikima ta hudu ita ce wato kasancewar mace tana neman hanyar da za ta rabu da mijinta amma in ta ce ya sake ta haka kawai yana sakanta zai dawo da ita tana so in dai aka rabu baya da damar da zai dawo da ita tana so in ta tafi ta tafi kenan to sai dai in tafi ta wannan hanyar saboda in kulki ne ba zai iya dawo da ita ba amma in akalin saki ne fa yace ya sake ta yana ce ya sake ta sai yace to na dawo da ke shikenan kuma ta dawo ya zama wasa kuna fahimta fa'ida ta gaba ita ce da aka sa kuɗi a cikin harkar cewa sai ta ba da kuɗi Shi ne saboda in aka bar mace haka kawai kyauta in ta ce ta sake ka ta sake ka wallahi ka shiga uku wallahi da yawa daga cikin da bisa ka ne ke ta Allah ya hana ta a hannunta kuma in har za ta yi ma sai ta bayar da kuɗi to wannan abun sai dan zama mata kamar burki ne na mota ana dan tsare ta ne kar a je a accident amma in aka bata kuma ba kuɗi a cikin harkar wallahi za a yi accident shi yasa sai aka ce sai da kuɗi ka san mace kuma fitar kuɗi a hannunta kuma ya shiga hannun miji akwai wuya sannan fa'ida ta hikima ta gaba ita ce an sa kuɗi a ciki ne saboda shi da ya zo sakanta ba a ce ya bayar da kuɗi ba saboda da ya bayar ya riga ya kusa. lokacin da aka zo aurewa ya bayar da kuɗi shi tuwon da ta ci yau kafin ta ce a yi kulɗin tuwon waye ta ci to tun da ya daɗe yana bayarwa bai ba an faƙo min amwalihim to ita kuma in za ta tafi ita kuma ta ajiye wani abu a ƙasa ya zama akwai deposit an fahimta ko sannan hikima ta gaba da ta sa wannan wannan wato abin da wato kul'i ya zama cewa sai an sa abin nan sai an sa kuɗi a ciki shine saboda wannan hanyar ta kul'i shine wato hanyar da ta fi sauƙi wa mace ta yadda za ta samu wato damar da za ta iya fita daga hannun mijin idan ta ji cewa wato idan ta bayar da kuɗi kawai ta samu hanya mai sauƙi da za ta iya rabuwa da abin da yake damunta na wannan auren ko ba za ta iya ci gaba da zama ba shikenan tana da wani abu a hannunta shikenan sai zama mata madadin da za ta iya wato ci gaba da zama a ƙarƙashin da za ta iya samu ta tafi abinta waɗannan kaɗan ne daga cikin hikimomin da suka sa musulunci ya ajiye kul'i ga ɓangaren mace ita kuma in ita ce take so a rabu an fahimta ko sannan sai kuma abu na gaba shine menene hukuncin yin kulɗi hukuncin yin kul'i shine ya halatta idan an samu dalilan da suka tabbatar ba laifi ba ne dalilin ko shine wanda Allah ya faɗa cikin alkur'ani Wala junaha alaihi ma fi maftadat bi a cewa yayi a abin nan cewa Allah madaukakin sarki yayi fa in khiftum alla yuqima hududallah Wala junaha alaihi ma fi maftadat bi idan kuna jin tsoron ba za su iya tsaida iyakokin Allah ba ita tana jin tsoron in ta ci gaba da zama da wannan mutum to tana jin tsoron cewa kar ta jawo kanta matsala ta je ta shiga wuta to kaga in akwai matsala kenan amma ana zaune lafiya haka kawai mace ta nemi a rabu ba komi ko ta ce za ta bada kuɗi ta tafi to wannan kan tana kokarin rusa sunnar manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam don manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ayyu mamra'atin sa'alat zawjaha talaqa min ghairi ma ba'as fa haramun alaiha ra'ihatul janna duk matar da ba titi ba ta ba wani dalili haka kawai dalilin da bai taka kara ya karya ba ko da akwai ta ce mijinta ya rabu da ita har kawai irin saurin bakin nan to ni kama ta ke ni to ni kama sallama mu ni kawai ka bar ni ma tafi gida mace duk da ta yi haka dalilin da bai kai haka ba manzon Allah sallallahu alaihi ya ce haramun ne ta ji kamshin aljanna haka mata su daina irin wannan gaggawa na batun cewa a sake su saboda tana barazana wa mijin abin da bai kai komi ba ta ce ita kawai ma ya sallame ta ita kawai ya sawwaka mata kuma inda zai yi daga baya kuma tana kuka kaga ba dalili kenan inda inda gaske kike yi in yace ya rabu da ke da gaske daɗi zaki ji saboda babban laifi ya aikata shi kenan. amma babu wani dalili dalilin ko da akwai bai kai haka ba ki ce mijinki ya sake ki kawai saboda ke iya bakin ki bai da bai da control to ba za ki ji kamshin aljanna ba in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don haka mata ku iya wa bakin ku akan maganar saki da barazana wa miji akan saki sannan kuma yin hila da miji zai iya yi menene hukuncinsa shi ne miji ya ɗan takura wa matarsa saboda a samu dalilin da zai sa ya karɓi kuɗi a wurinta shi baya wani son ta dama ya ga ta yi espiya dama ya saba tana zuwa ya ga ni da ɗinta saura watanni za ka sai ya fara dan takura mata ya fara mata wulaƙanci a gaban mutane ya mata tsaki a gaban jama'a kaga wannan ba bai kai a ai saki ba ai misali to amma yana mata haka ne saboda ta jawo shi ta ce za ta tafi saboda ya karbi kuɗi a hannunta tana farawa sai ce to ki biya ba damuwa hotel ne to wannan haramun ne saboda Allah maɗaukakin sarki ya ce wala ta'dhuluhunna litadhhabu bi ba'd ma ataytumuhun kada ku takura musu ku tsangwanta musu saboda kuna so ku karɓi abin da yake hannunsu wanda kuka bayar na sadaki wannan Allah ya hana ana fahimta ko haka in dai ba mace Allah ce illa an yati da bi mu bayyana, sai dai in laifi ta yi babba amma haka kawai mutum ya tsangwami matarta saboda ta ji zafi ta ce za ta fita shi kuma ce in za ta fita ta biya to wannan haramun ne in ya karɓi wannan kuɗin ya ce haram kuma kul'in ma bai yi ba babban dalili akan maganar kul'i shine wannan aya da muka karanta wadda take cikin jerin gwanon ayoyin da suke magana a kan ke a talaku marratan fa imsakun bi ma'ruf aw tasrihun bi ihsan to shi ne Allah madaukakin sarki yace wala yahillu lakum an ta'khudhu mimma ataytumuhunna shay'an illa an yakhafa an la yuqima hududallah فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون to wannan shine babban dalilin da yake nuna ya halatta a yi hulɗi idan akwai dalili dalili daga sunna shine abin da ya faru a zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama matar sabit ibn kai ta kawo kara wajen manzan Allah sallallahu alaihi ta ce ya rasulullah sahabinka sabit akwai matsala ba na son zama da shi manzan Allah ce me ya faru me ya zafi haka Ta ce wallahi ma aibu alaihi fi khuluqin wala din baya da matsala a ɗabi'u baya da matsala a addini zan za maka gaskiya ni dai kawai ba na san kuma ina jin tsoron in yi butulci wa Allah in je lahira a rasa aljanna don an ce aljanna sai an yi biyayya wa miji ni ko ba zan iya masa biyayya ba amma wallahi mutumin kirki ne kaga adalci kenan na mata kuma bata ce wa mijin ya sake ta ba kuma bata daina mata da'ar ba amma tana jin a ranta cewa tana yin abin da bata gamsu ba ne tun da tana gani wannan abin harka ce ta aljanna gara a yi ta da kyakkyawar manufa da kyakkyawan tsari ita ba za ta iya ba ta ce to kar je in shiga wuta a kansa ya rasulullahi a raba ni da shi shi ne manzon Allah ya kira shi ya ce me ya kamata da na sadaki ya mata magana ta ce a ah, ita ma da gaske take kawai ita ta a sauwaka mata shi ko ya so ya sake ta me yasa zai sake ta har kawai sai annabi ya ce to in dai kin matsa fa sai dai ki biya me zan bayar yace sadakin da ya baki sai ki zaki yi marmar ta ce kwarai da gaske shi ta bashi gonarta ta karɓi gonarta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ikbalil hadikata wa talliqa taqliqa karɓi gonarka kai kuma ka sake ta <laughs> karɓi gonarka kai kuma ka sake ta wannan ya nuna cewa idan aka yi in ya fito daga bangaren matar kuma mutum ya ga cewa da gaske ne ta matsa to ya yarda kawai abinsa in ya ga dama ya yi asalin saki ki karban kayan in ya ga dama ya karba ya halatta masa kuma ko nawa ne ya karba ya halatta masa ya je ya ci kayansa kuna fahimta ko idan ya ki yarda ne to nan fa sai dai a je gaban hukuma gaban alkali kenan shi alƙali sai ya ce masa zaka saka kyauta ya ce ba zai saka ba to dole a karɓi wannan abun sai a bashi in ma ce ba zai karɓa ba ko ki tana iya rabawa nan a dole bayan ta bi dukkan matakan da suka kamata na neman sulhu na neman gyara <coughs> na neman aji meye matsalar da ta jawo din sai a gyaro matsalar don wani lokaci mace za ta ce za ta rabu da miji amma in aka yi kokarin gano matsalar batun maganar kuɗi ma duk bai taso ba sai ga an warware ana fahimta ko yawwa kamar yadda aka yi tsakanin wani mutum da shi da matarsa kazami ne shi matar ta ta ce wallahi na gaji da zama da shi bai da mutunci menene rashin mutuncin ta kasa bayani ya kira shi aka gani shi darga jaja ta ka ce haba kai kuwa je wanka je aski je kai gyara kanka ya je gyara aka ce ku dawo mun daga baya ita ta je gidansu shi ya tafi ya je gyara da ya shiga aka dawo an shigo sai ta gan shi ya ganta ta ka ce ki zauna a nan ta duba ta caya zan zauna kusa da abin nan ya dan yi gyaran murya ya dan dube ta ya dan yi gina ya ta gane shi ne tana zama ya ga sai toya magana ta ce za mu je gida mu sasanta dama ashe kawai matsalar ta kenan ka gaya mata ya gyara bai gyara ba ko ita ba za ta iya faɗa ba to wani lokaci in aka je kotu kotu ita ba ta da gaggawa za ta bi hanyar da ta dace a gano meye matsalar a gyara to in aka gagara ne shi nan to a bata haƙƙinta in aka ga cewa gyara ba zai yiwu ba ko matakin da gaske take yi shi shikenan haƙƙinta ne aure baya zama dole jama'a aure baya zama mai ne dole sannan kuma a malaman musulunci gaba ɗaya sun yi ijima'i kan. hukuncin hul'i cewa ya halatta kuma abin da aka baka kai ma ya halatta ka karba to abu na gaba shine hul'i yana da sharuɗa kafin ya inganta sharaɗi na farko shine ya zama sai an bayar da wani abu amma in ba a bayar da wani abu hul'i bai tabbata ba kuma alkawari ma bai tabbata ba zan baka abu kaza shikenan a'a sai an bayar din tukunna kuna fahimta da kyau da abu na gaba shine ya zama mutumin da zai iya yin tasarrufi akan dukiyarta ne in ta nema a wurin mijinta kuma shi mijin yana da taɓin hankali ta bashi ya karɓa ta wannan ba da shi za a yi ba ko ita take da taɓin hankali ta bayar to wannan bai yi ba dole sai ya zama wanda ya inganta ya iya yin ciniki da sauransu sannan na gaba shi ne ya zama wato wanda yake da zai iya yin saki ne amma wanda bai da mulkin saki a hannunsa kamar mai taɓin hankali dama ko da za a saki matar asalin saki ba shi zai yi ba sai dai iyayen gidansa su mata da wannan an yi kulɓi da shi bai yi ba sannan na gaba shine kar ya zama ya mata azulun ya cutar da ita ne ba tare da haƙƙi ba saboda kawai ya karɓi kuɗi wannan ba zai yi ba shi ma kulɓi bai yi da shi ba sannan kuma ya zama an yi amfani da lafazin kul'i ne to anan shine matsala ta gaba idan mutum ya zo sai ya ce wa matarsa bayan ya karɓi kuɗi abinda ya fi tunda Allah ya ce fala junaha alaihi ma fi maftadat bihi harka ce ta maganar kul'i ba magana ta saki ba don haka in ta ce mu yi kul'i sai ya ce na yarda mu yi kul'i in ta bashi sai ce to mun yi kul'i kuna fahimta shi nan aure ya mutu kuma ba zai jawo rigima sosai ba amma in mutum ya ce na sake ki bayan kuma ya karɓi kuɗi inda ba kuɗi ma in ya ce na sake ki mene ta saku duk kuma ga kuɗi kuma ga na sake ki galibin mutane kuma ka suke dama yanzu to idan ya karɓi kuɗi kuma ya faɗi kalmar saki shi kuma yaya kula shi ne inda malamai suka yi ta tattaunawa waɗansu malaman suka ce in dai aka yi hulɗi tawa'un ma an faɗi kalmar saki ko ba a faɗa ba kawai sunansa saki shi shine masaban malikiya da hanafiya <clears throat> mai dalilin ku suka ce ai ko ba a faɗa ba ma haka ne saboda wannan mutumin annabi sai salama cewa ikbalil hadiqata wa talliqha tabliqatan karba kuma ka sake ta kaga ashe abu ɗaya ne kenan to ka saki dai ake faɗa waɗansu malaman <clears throat> suka ce a'a fasahi ne ko da mutum ya faɗi sunan talak ba talak ba ne sai ta ce masabar abdullahi bin abbas da kuma da yawa daga cikin waɗansu malamai ita ce riwaya daga imamu ahmad ibn hanbal ita ce kuma zaɓin shekul islam bin taimiya da kuma ibn al da wasu malamai kamar su imamu shaukani su ibn usaimin malamai dai wanda suke ta hakiki na fiƙi suka ce kawai fasku ne ba talaku ba idan mutum ya karɓi kuɗi a wurin matarsa kuma ya ce ya sake ta to ba ruwanmu da wannan kalmar ya sake ta wannan kuɗin kawai da shi za mu yi la'akari don haka fasku ne ba talaku ba menene fasku shine aure ya rushe ne kawai aure ya mutu ne me bambanci tsakaninsa da maganar ya sake ta shi ne da aure ya mutu ne na farko ba idda kuna gane maganar tana zuwa kawai za ta yi istibra'i ne don a tabbatar ba ta da ciki jini ɗaya kawai sai ta yi aure ba sai ta yi iddar jini uku ba kuna fahimta da kyau na biyu <clears throat> shine ba zai iya dawo da ita ba tun da fasko aka yi ana fahimta na uku idan da akwai saki biyu a tsakaninsu to wannan abun bai zama saki ya cika uku ba fasko ne haka in ya ga dama in ta so ya iya dawo da ita za a iya sake ɗaurin aure ya dawo da ita saboda yin wannan abun bai zama saki ba kuna fahimta da kyau wannan ita ce fahimtar waɗannan malaman amma waɗansu malaman suka tsaya a tsakiya wanda shi matabar shafi'iyya da kuma hanabila a abin da ya fi shahara wanda shine ne karanta cewa idan da ya karɓi kuɗin kuma sai ya haɗa da lafazin saki to ya zama saki amma idan ya tsaya a lafazin fasku a lafazin kul'u to ya zama fasku ya zama sun yi jam'i kenan tsakani amma duk da haka su ɗin ma suka ce ya zama saki ta yarda sai ta yi idda kuna fahimta kamar yadda ruwa da aka saka take idda kafin ta yi aure <coughs> sannan ya zama saki ta yadda inda akwai saki biyu a tsakaninsu, yanzu wannan ya zama saki na nawa na uku tunda ya faɗi kalmar saki a ciki amma inda yake ya yi alaƙa da fasku don ya bambanta tsakanin hulɗi ne da asalin saki to shi ne fa ba zai iya kome ba nan ka dukkan sun ce ba kome a cikin wannan sai dai ta je a sake sabon aure ko yanzu ya ce yana son ta to shi kaga ba sai ta yi istibra'i ba ko a wancan magana na waɗancan malaman amma sai an sake sabon aure <coughs> sai dai su je gida su gawa babanta cewa ga shirmen da suka kwaba za ka yanzu a sake musu aure sai a kira shaidu biyu ke a musu aure a wurin su koma gida kuna fahimtar wannan wannan maganar kamar ta fi zama tsaka tsakiya. saboda galibi daga cikin mutanenmu a nan abin da ake kenan kuma kotuna ma haka ake yi <coughs> <coughs> in ka ce fasku ne zalla zai iya zama ka saba da yanda ake a kotuna amma a hada abun biyu idan aka zo galibi in dai kotu ne alkali ya san abin da yake yi kuma kul'i aka zo to kar a sa sunan saki a ciki kawai a yi kul'i zalla amma in dai aka yi aka sa sunan saki to kaga sai an faɗi adadin sakin nawa ne ka kuma an fita daga iya jejin da aka tsaya na kul'i saki nawa ɗaya ko biyu ko uku sannan kuma aka zo to kaga sai ta yi idda cikakkiya kamar yadda wanda aka saka take yi sannan in da saki biyu ne yanzu ya zama uku amma bai bayi da damar da zai iya kome shi yasa ya zama wato bambanci tsakaninsa da asalin saki wanda ake na yau da kullum wanda miji ne zai ibtida'a an fahimci wannan da kyau ko to shikenan sai abu na karshe shine batun cewa idan aka je kotuna to alƙalai don Allah su yi kokari wajen raba tsakanin da'awar darar da kuma da'awa alkula da'awar darar shine mace tana da dalilan da za su iya sa a raba aure a shari'a to kar a mai da ita batun ta bayar da kuɗi miji baya bata abinci ko miji yana dukanta yana cutar da ita ko miji baya biya mata haƙoƙin da Allah ya tsora mata ya biya mata sai ta kawo ƙara wanda a shari'a wannan za a raba aure ne kai tsaye to ba batun kuma a ce ta kawo kuɗi to za ta ji da wanne dama baya bata abinci sai ta ci da kanta kuma zai ta dauki kuɗi ta sake bashi ai kaga bai hirgiu ba to ya kamata ya zama da awa ta zarar a yi kokarin hanyar da za a tabbatar da ita in dai zarar ce sai dai in aka rasa cewa ba zarar bane ko ta kasa establishing ya zama kuma akwai shakkar cewa ko kuma abin da ta faɗan bai kai zarar ɗin da za a raba aure ba to sai a koma babu kul'i an fahimta ko Allah ubangiji ya datar da mu kuma ya kara kyautata mana abin da ya zama daidai a cikin darasin mu Allah ya bamu lada da ta mu yi aiki da shi kuskure kuma Allah ya gafarta mana wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh